kimanin makonni biyu da tashin wata rigima a garin kafancan na karamar hukumar jama'a a kudancin jihar kaduna wadda ta jawo sababin sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 majalisar tsaro ta gwamnatin jihar kaduna ta sassauta dokar hana fita a ƙananan hukumomin jama'a da zangon katab yayin da al'ummar karamar hukumar kaura za su ci gaba da zama a cikin gida na sa'o'i 24 da yake karin haske game da sassauta wannan doka da majalisar tsaro ta jihar kaduna ta yi mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna mr samuel alwan ya ce daga yanzu dokar hana yawon a ƙananan hukumomin jama'a da zangon katab za ta fara ne daga karfe shidan yamma zuwa karfe shidan safiya majalisar tsaro ta jihar kaduna wadda ta kunshi sojoji na sama ƙasa da ruwa 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki da sauran jami'an tsaro tun dama ita dokan hana fita wadda aka sani awa 22 shawararsu ce to a haka din ne bayan nazari da aka yi sun gamsu da yanayin ake samun ah, zaman lafiya da kuma yanayin da abubuwa ke gudana aka rage wannan dakatarwar ta fita daga awa 24 zuwa awa 12 abin nufi a nan ƙananan hukumomin jama'a da kuma zangon katab mutane suna iya fitowa su yi harkokinsu su yi kasuwanci a yi ayyuka daga karfe shida na safe zuwa kuma karfe shida na maraici amma ita karamar hukumar kaura saboda kuma dalilai na tsaro wadda har yanzu majalisar tsaro bata gamsu da abinda ke aukuwa a nan ba dokan hana fita na awa 24 zai ci gaba a wannan karamar hukumar. Rikicin kudancin jihar Kaduna na baya-bayan nan dai ya samo asali ne biyo bayan zanga-zangar da wasu 'yan yankin suka yi a garin Kafancan na karamar hukumar jama'a. Wanda fantsamman shi zuwa wasu makota sa aka sanya wannan dokar hana fita. Kuma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce tana yin dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an kawo ƙarshen wannan rikici. asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna kuma shi ya karin haske game da wani taron manema labaru da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya kira a ranar laraban nan to mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna cp agiole abe a kokarin da yake na tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaba mai dorewa ya kirawo taron 'yan jarida domin ya sanar da ku shirin da rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar kaduna ke yi domin tabbatar da zaman lafiya musamman a yankin kudancin kaduna kuma ya ƙara tunatar da ku akan abubuwan da mai girma speto janar na 'yan sanda na ƙasa ya yi igp ibrahim k idris da tabbatar da cewa za a bincike abin da ya faru a wannan yanki na kudancin kaduna da kuma ƙoƙarin da ake yi na kafa sansani babba na 'yan sandan masu kwantar ta zuma eh, mobile police squadron kenan a wannan yanki na kudancin kaduna wasu dai na ganin malaman addini da shugabanni suna taka rawa wajen ganin an ta wutar rikici a yankin kudancin jihar kaduna Pasto Yohana Buru ɗaya ne daga cikin malaman addinin Kiristan da ya ce lallai kam akwai bara gurbi a cikin mabiya addinai. Gaskiya ne a cikin kowane addini ko kabila ko jinsin mutane akwai bara gurbi a ciki. ba zan taba cewa ba haka ko a cika addinin krista ko a cika addinin musulunci amma ba ka faɗa abu a ce a zana lafiya a wuje in ka shiga coci ko masallaci ka canja to akwai irin wannan malaman nan dole gwamnati su neme su su kunta su don ba addini ba ne. Mai yiwa zargin zagon ƙasa ga yunkurin tsarkake tsarin tsaro a jihar Kaduna ya sa gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i ke yawan nana ta ɗaukan mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda aka gano yana da hannu game da wannan rikici. Idan mutane suna abu wanda ba daidai ba suna karya doka a daina duban ƙabilarsu ko wani abu kuma ta bi su ta hukunta su kawai. Ko mutum ba fillatani ne ko ba filatani ba ne in ya karya doka a kama shi a hukunta su kuma sarakuna da shugabanni na wayannan wurare na kira su na yi mitin da su na gargaɗe su cewa duk wanda yake shugaba ba zai iya jawo al'umma da ke zaune a ƙarƙashin shi ya sa su zauna lafiya ba to ba shugaba ba ne kuma gwamnatin jihar kaduna za ta cire shi wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun rikici a yankin kudancin jihar kaduna da ake yawan jingina shi da faɗan ƙabilanci ko addini ba sai dai wannan rikici ya ja hankulan wasu 'yan ƙasa da ke ta tunanin wannan mataki ne za a ɗauka don kawo ƙarshen dukkanin wata barazana ga tsaro isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya